alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahabihi wa sallama tasliman kathira baka yan uwa mu kiyaye Allah subhanahu wata'ala matukar kiyayewa kar mu yadda mu mutuface muna musulmai ya Allah ka kashe mu akan musulunci hudubar mu a yau tana magana ne akan jarrabawa jarrabawa sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala wanda haka Allah yake gudanar da sunnarsa kuma sunnar Allah ba za ta taɓa canzawa ba dole in dai ka ce kai musulmi ne to fa dole sai Allah ya jaraba ka domin Allah shi ya tabbatar da haka amma me yasa ake jaraba al'umma ana jaraba mu ne saboda a gane mai imani na gaskiya da mai imani na ƙarya ko mai imani na gaskiya ya bayyana akan mai imani na ƙarya wani ba ka gane cewa bai da cikakken imani sai jarabawa ta zo wani kuma kana gane da cikakken imani ne idan jarabawa ta zo yaya kowa yake karɓan jarabawa jarabawa dole ne Allah subhanahu wataala sai ya jaraba mu domin Allah ya jarraba waɗanda suka zo gabaninmu to mu dan me ba zai jaraba mu ba Allah ne da kanshi ce alif lamim sai ce ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun sai ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin Allah ce shin mutane kawai za su ce sun yi imani ne kawai sai Allah ya kyale ku ba tare da jarabawa ba Allah ce hakika mun jaraba waɗanda suka zo gabaninku al'ummomin bayan an jaraba su hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai an jaraba su annabi sallallahu alaihi wasallam an jaraba shi jarabawa daban-daban kai har ya kai ga irin jarabawa da aka ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da annabi har karya mai haƙori akai an an jima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo jini na kwarara a jikin manzon Allah yana daga cikin jarabawa da aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a garin makka zai zo yana sallah a zuwa ɗauka wannan timbin raƙumi a zuwa ɗaura a kan annabi muhammad sallasala lokacin da ya sujjada ya kasance ko miƙewa ba zai iya yi ba sai ya shi fadima ta zo ta ture mishi da ya je garin madina sai jarabawa ma ta ƙara ƙaruwa lokacin da ya je haɗe da yahudawa da munafukai da haka annabi sallallahu ya haɗe da jarabawa sahabbai su haɗe da jarabawa annabawan allah dukkan su allah ya jaraba su to mu kuma dan me yasa allah ba zai jaraba mu ba dole ne Allah zai jaraba mu jarabawa daban-daban Allah ne alkawarin kuma zai jaraba mu Allah subhanahu wataala ce baraka biyadihi biyadihil wa huwa ala kulli shay'in qadir sai ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur Allah ce albarka Allah ta yawaita mulki a hannun Allah yake biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komi da komi sai Allah ce shine allazi khalaqal mauta shine wanda ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa domin mai liyabluwakum ayyukum hasanu amala domin Allah ya jaraba ku wane ne zai kyautata ayyukan shi zuwa ga Allah subhanahu ta'ala shi Allah al-aziz ne mabuwayi ne al-gafur ne Allah kuma mai gafara ne da haka Allah dole sai ya jaraba mu Allah dole sai ya jaraba mu jarabawa daban-daban ga sunan muna ta gani daga wannan sai wannan misali Allah subhanahu ta'ala ya ce a cikin suratul baqara yace wala kun bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfus wath thamarat me yace a gaba yace wa bashiris sabirin alladhina idza asabarhum musiba قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله يce tabbas sai na jaraba ku Allah sai da ya rantse yace tabbas wallahi sai ya jaraba mu bi shay'in min al-khawf yace zan jaraba ku da wani yanki na tsoro ba gaba ɗaya tsoro ba yanda muke cikin tsoro yanzu muke cikin firgici Allah ne ya ce sai ya jaraba mu bishai min al wal ju'i da yunwa Allah ce sai na jaraba ku da yunwa wani qasim min al-amwal Allah ce sai na jaraba ku da tawayar dukiya kamar yadda muke gani yanzu kana da kuɗi ka kwana da yunwa ga kuɗinka amma ba za ka iya tabawa ba ka je a ce ba za a baka ba kana ji kana gani ka kwana da yunwa wani qasim min al-amwal Allah ce wal anfusi zan jaraba ku da rayuwa yanda zan ɗaɗɗauki rayuwarku ko rashin lafiya da makamantan irin wannan ya ce wani samarat da kayan abinci Allah ya ce za a zo a jaraba ku kuna ji kuna gani ko ga kuɗin ma amma kuma ba abincin da za ka saya babu kayan itatuwa wanda za a saya kayan marmari me Allah ya ce gaba ya ce wa bashir sabirin ya ce amma ka yi albishir kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi albishir ga masu haƙuri su wane ne masu haƙuri su ne allazina idza asabathum musiba su ne waɗanda idan musiba ta same su ba sa cewa wayo Allah mun shiga uku mun bani mun lalace yaya za mu yi da suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kawai suke cewa mu na Allah ne kuma ga Allah za mu koma mu na Allah ne kuma wajen Allah ake mai da mu sai Allah ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma waɗannan su ne suke da wani yabo na musamman daga Allah subhanahu wataala da wata rahama ta daga Allah kuma wa'innan wa ulaika humul muhtadun waɗannan su ne shiryayyu inji Allah subhanahu wataala matar manzon Allah sallallahu alaihi ummu salma ta ce lokacin da ta ji wannan ayar ta rike wannan magana duk lokacin da musiba ta same ta abinda take maimaita shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har ta rasa mijinta Abu Salma ta gaya ma manzan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ki je ki ci gaba da faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ta dinga maimaita wannan ya Allah ka bani lada akan wannan musibar wa akhlif li khairan minha ya Allah ka canza min abin da yafi alkhairi da wannan halin da nake ciki abin da ake so mu dinga faɗi kenan duk lokacin da jarabawa ta same mu ta ce ita a garin Madina ta san cewa babu miji kamar Abu Salma amma annabi ne ya ce ta faɗa sai ta ci gaba da faɗi ta dinga cewa ya Allah ka canza mata ya Allah ka canza mata wanda ya fi Abu Salma alkhairi kawai sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kanshi ya zo ya ce yana neman aurenta da nan take Allah ya canza mata wanda ya fi Abu Salma shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ashe duk lokacin da muka shiga jarabawa ba ihu za mu ta yi ba mu ta kuka mun shiga uku mun bani mun lalace qur'ani babu abu ma farratuna fil kitabi min shay ba abin da qur'ani ya rage mana wanda ba a mu ba komi an riga an ba mu kawai sai dai in mu ne ba mu bi ba annabi muhammad sallallahu alaihi sallam cewa ya ajaban li amril mu'min yace inna amrahu kullahu khairun yace wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min yace in asabarhu sarra shakara fa kana khairan lahu wa in asabarhu darra sabara fa kana khairan lahu annabi sallallahu alaihi ce abun mamaki abun al'ajabi ga al'amarin mumini sai ya ce al'amarin mumini gaba ɗaya alkhairi ne shi mumini gaba ɗaya al'amuran shi alkhairi ne idan farin ciki ya same shi me zai yi sai gode ma Allah sai wannan abu ya zama alkhairi a gare shi idan ya shiga cikin damuwa cikin kunci sabara sai ya haƙuri wannan kuma haƙurin sai ya zama alkhairi a gare shi muna ganin halin da muke ciki musamman wannan hali na canji wasu al'umma ne Allah ya bamu ko kuma Allah ya jarraba mu da shugabanni dama kuma Allah subhanahu wataala yana jarraba mu da shugabanni ne irin mu mu ma din ba gaskiyar gare mu ba mu ma din ba mu kyautata alaƙar mu tsakaninmu da Allah ba mu ma din duk wanda ya samu dama wani yana zagin shugaba ne amma wallahi yana samun wata dama ko mutum ɗaya ko mutum biyu ya samu dama akan su wallahi sai ya cuce su to ina ga wanda sama da mutum miliyan 200 ke karkashin shi wani neman dama yake ko ya zai kuma irin wannan ba mu wanda kai tsine ma shugaba amma irin su ne da zai samu dama ko ɗarya ne ne shi ma macucin kanshi ne to in Allah ya ga haka kuke shi kuma Allah sai ya ba ku shugabanni irin ku shi kuma Allah alkawari ne ba zai canza muku ba sai kun canza inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai canza muku ba sai kun canza idan kuka canza sai Allah ya baku shugabanni na kware amma in ba ku canza ba wai kawai dan a dinga canza gwamnati wallahi ba abin da zai canza in za mu canza gwamnati so dubu ba abin da zai canza wani yanzu yana tunani a yanzu idan yan mulki yan party kaza suka sama suka samu mulki shikenan mun gama samun shikenan al'amura sun muna daidai a idan yan kaza ne suka samu shikenan wallahi al'amarin ba haka yake ba mu ma sai mun canza in dai muna so Allah ya canza mana shi yasa Allah yake ba mu irin waɗannan shugabannin wanda babu tausayi a cikin al'amuransu domin kana kallon al'amuransu gaba ɗaya ka san babu tausayi yanzu wannan magana na canjin kuɗi kana kallon shi daga farkon shakar shi babu tausayi a cikin shi gaba ɗaya abu ne na cutar da al'umma abu ne na sa mutane cikin tsanani abu ne na tsananta ma al'umma wanda da yawa akwai waɗanda sun rurrufe shaguna a dalilin wannan canjin wasu abin da za su saya amma na magani ba su da abin da ga kuɗin kana ji kana gani da kuɗin ka amma ba za ka iya cirewa ba wani har ya kai ga ya faɗi ya mutu kuma dukkan haƙƙi fa yana kan shugaba wanda ya sa wannan abin wallahi tallahi ran lahira sai yayi bayani sai ya ma Allah bayani shin wannan abin da yayi da wata manufa yayi ta kuma a ka'idar shari'a duk abin da za ka yi sai ka duba maslaha guda biyu shin wannan abin mai cutarwa shi mai amfani shi idan ya kasance cutarwa shi ta fi yawa to a ka'idar musulunci barin shi ake yi barin wannan al'amarin ake barin shi ake jiya muna wani taro sai wasu suka kawo dan takara sai suke tallatawa sai wani daga cikin malamai sai ya miƙe ya ce tabbas wannan dan takarar naku da za mu in kuna so a tallata shi to hanya ɗaya ce za ta bi mu tallata wannan dan takarar shine wannan maganar canji ku rushe ta ku je ku ce shi babu wa sauran maganar wannan canji mutane su ci gaba da amfani da tsohon kuɗin su su ci gaba da amfani da sabon kuɗin ku kawo ma mutane ya wadata amma in ba ku yi wannan ba mu ko ba za mu taɓa tallata muku dan takara ba domin duk lokacin da ka je zaka tallata wannan ɗan takaran al'umman da kake tallata musu shi za su ce kai azzalimi ne kai mugu ne muna cikin kunci muna cikin damuwa kuma ka zo ka kara ɗaura mana irin wannan da idan suna so abin da ya gaya musu kenan ce su cire wannan abu kuma shine gaskiya al'amari domin al'am mutane sun shiga tsanani mutane sun mu anan ne fa Abuja mara dan sauki wallahi anan Abuja ne da sauki na tura ma wani naira dubu biyu a Kaduna bai da lafiya ya je ya cire naira dubu biyu wallahi ya kasa cire dubu biyu ranar da yunwa ya kwana da yunwa ya kwana ya kasa cire naira dubu biyu. bai da lafiya ya je sha garin kwaki a dalilin wannan shan garin kwaki rashin lafiya ya karu domin akwai abin da aka ce ya ci a dalilin haka ya je sha abin da kuma a dalilin wannan canjin ne inda ne ana tura mutum zai je ya cire an sa mutane cikin tsanani an sa mutane cikin damuwa an sa mutane cikin kuncin rayuwa kai haka nan misali sa'an nan kuma wannan wannan gwamnati musamman wannan gwamnati tamu wane ne ya zabe ta talakawa ne su suka zabe ka kuma wannan polisin da aka kawo gabaki daya bala'in kan waya yake karewa kan talaka yake karewa yau idan ka je inda ake layin atm su waya a layi masu kuɗi ne a layi talakawa ne ke layi tun daga safe har dare mai kuɗi yana zaune a gida sai dai kira manajan banki ya kawo mai gida wanda ake cewa an yi dan sun su ba sa shiga kuncin komai ba sa shiga damuwa kuncin gaba ɗaya kan talakan dai ya ƙare talakan da ya kashe kuɗi ya kawo ku talakan da ya ɓata lokacin shi ya kawo ku sannan sai ku kawo kuma wani abin da gaba ɗaya kuma akan talakan zai ƙare da aka ba abin da za mu ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine abin da ake so musulmi ya kasance sa'an nan mu yi haƙuri fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra Allah ce tare da tsanani akwai sauki din yanda tsanani ya kai jama'a wallahi za mu samu sauki amma yaushe za mu samu sauki sai mai da al'amuran mu ga Allah mu ma sai mun gyara sai mun gyara tsakaninmu da Allah sai mun gyara Shi ne mafita a gare mu mu gyara mu'amalar mu tsakanin mu da Allah subhanahu wataala abinda Allah ya ce mi mi gwargwadon iko abinda ya ce mu bari mu bari mu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kyautata mu wanda muke tare da su mu zama masu tausayi wanda annabi sa sallace arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu ahlal ardi yarhamukum man fis sama yace masu tausayi Allah yana tausayin su yace ku tausaya mu waɗanda suke ƙasa wanda suke bayan ƙasa shi kuma wanda yake sama sai ya tausaya muku yanzu wannan halin da aka shiga wasu kuma sai suka yi amfani kuma talakawan ne sai suka yi amfani da wannan damar suna cutar da talakawa 'yan uwansu suna cutar da talakawa 'yan uwansu talaka ne mai pos mai kuɗi ne mai pos talaka ne yana harka pos amma sai ka je ka ce za ka cire naira dubu biyar ce sai ka bashi naira dubu ɗaya wani irin zalunci ne wannan ka ce naira dubu biyar sai ya bashi dubu ɗaya wani naira dubu goma ce sai ka bashi naira dubu biyu har kuma canza yake ce in sabon kuɗi ne kaza in tsohon kuɗi ne kaza mu kuma cin riba tsantsa kana cin riba tsantsa kana musulmi kana ganin kamar ba komi ne wanda duk wanda ya kasance harkar shirba wallahi tallahi tun a duniya sai ya wulakanta zai haɗu da azaba a cikin kabari sa'annan a danar tashin alkiyama Allah ce allazina na riba la na illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innamal baiu mithlu riba wa ahalla Allahu wa al wa harrama riba Allah ce duk masu cin riba za su miƙe ne a gaban Allah don tashin alƙiyama kamar wanda shaidan kamar wanda aljanu suka buga haka yake miƙewa yana faduwa yana tashi kamar mai farfadiya kuma yace ce duk wanda yake cin riba ya ƙulla yaƙi ne tsakanin shi da Allah da manzon Allah Abdullahi dan Abbas ya ce ran tashin alƙiyama za a ware maciya riba sai a ba su makamai a ce ku je ku yaƙi Allah za ku yaƙi ne da Allah wallahi da ka ci gaba da sana'ar POS kana zalunci kana cin riba gwara ka ajiye ta ka je ka ɗauka wilbaro kana turawa a kasuwa in lokacin da al'amuran suka yi daidai ka dawo ka ci gaba da sana'ar ka ko kuma ka yi haƙuri da ribar ka ƴar kaɗan wacce kake yi na, aikin ka ake biyan ka na aikin ka domin annabi sallam ya ce duk lokacin da abu ya kasance sawa'an bi sawa'in mithlan bi mithlin abu iri ɗaya a zo a canza sai a yi wannan canjin kuma wani ya ƙara ma wani akan wannan duk abin da ka ci a sama wannan riba ne ya ce riba tana da ƙofofi saba'in da wani abu mafi ƙanƙantan zunubin riba shine kamar mutum ya sadu da mahaifiyar shi shi mafi ƙanƙanta na laifi na riba kamar mutum ne ya je kwanta da mahaifiyar shi ka san da irin wanda ke cin riba wanda annabi sai sai wasallam la'anallahu akilur riba tun mai cin riba Allah ya tsine mishi ka ɗaukar sana'ar tsinuwa ya za a kai albarka ka zo ka ciyar da iyalanka da tsinuwa Allah ya tsine maka ya tsine ma iyalanka ya tsine maka ka ɗauka wannan sana'ar ka dinga cutar da al'umma akwai bayan Allah na kwarai waɗanda har yanzu suna nan suna haƙuri da ya ƙaramar riba har yanzu suna nan suna haƙuri da wannan amma wasu kuma sun samu wannan damar kuma talakawan ne sai an yi magana su ne farkon tsine mu shugabanni amma kuma su ne azzaluman kansu su dinga cutar da mutane ba abin da ya shafe su sun samu dama su ma yanzu bari su cuta al'umma to ka sani in dai ka ci harkar riba za ka yi ba za ka tausaya ma bayan Allah ba tun a duniya kai ma Allah ba zai tausaya maka ba a cikin kabari haka za ka haɗu da azaba annabi Muhammad sallallahu alaihi an nuna mishi wani rafi wani na iyo yana a cikin rafi na jini wani kuma yana gefe idan ya zo bakin rafin sai ya ɗauka dutse sai ya buga mai sai ya mai da shi tsakiyar rafin ya tambaya wani man haula su waye inna ko man hazani waɗe su wane ne wannan guda biyu aka ce wannan na far wanda yake cikin rijiya na ko ruwan yake iyo a cikin rijiya na jini yace ce akilun riba maza Allah ce mai cin riba ne haka ake mai azaba a cikin kabari kafin na kuma ya tashi a gaban Allah Allah ce wal zikannahu min al azabil adana dunal azabil akbari la'allahum yarji'un wannan da ake maka kaɗan ce kafin nan kuma ka tashi a gaban Allah ka haɗu da ainihin bala'i Allah shirya da mu saboda haka mu yi haƙuri mu koma ga Allah mu yi shugabannin mu addu'a da fatan alkhairi Allah muke roƙo ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ba mu mafita ya Allah dukkan wannan abubuwan da suka shirya Allah ya sa zama alkhairi a gare mu mu kullum addu'a mu shine Allah ya sa zama alkhairi a gare mu Allah ya dauka musulunci da musulmai Allah ya kaskanta da kafirci da kafirai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين